بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu kuma ba da haƙuri dai saboda makara da muka yi a an ba za a makar ba amma yau sheikh malam abubakar ne gabatar da lakca to shi yasa lokacin duk ya abin nan insha Allah ba a fatan daga yau za kuma makara to ba sai mun kuma taso ayoyin ba kawai sai mu dora in muka kai karshen bayanin su sai kuma malam ya karanto mana sababbin ayoyi a jiya mun ɗauko ɗauraya akan ayoyin da suke magana akan rantse ido da kuma kiyaye al'aura wato barin kalle-kalle wanda su suke zama tsani hanya wasila dari'a ta aikata alfahsha da kuma duk wasu hanyoyi da suka ga alfasha addinin musulunci ya kore su shi sama Allah subhanahu wataala ya cewa wala taqrabu azina ka kusanci zina to mun yi bayanai kala kala an mun zo kan bayanin ayat ta rufe da cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun to muka fara bayani akan me yake nufi da tuba mun kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyi kuma muna cikin bayani sai lokaci ya cin mana a gurguje mun yi bayanin shuruɗu tauba a jiya mun yi bayanin lallai ka a ringa raina wanda ya tuba a ringa mai da shi gidan jiya A'a tunda Allah subhanahu wataala ma ya ɗauki wanda ya tuba kama wanda bai laifi ba tun wa bai kamata mu ci gaba da kallonsa a matsayin mai laifi ba inda ya tuba Allah subhanahu wata'ala da kansa ce inna Allah haƙiƙa Allah yuhibbu tawwabina yana son masu yawan tuba me ma'anar yawan tuba ba wai sai ka ce ka tuno laifi ta me ba ko da yaushe ma ka ta tuba wani an ce yawan tuba sai ta sai yayi wani takamaiman laifi wani babban laifi sannan zai zauna ya tuba manzana sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa ku mutane ku ringa tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala yace dan ni ina tuba a rana so 100 yace astaghfirullah wa atubu ilayhi so 100 manzan Allah fa to kaga wani sai ya tawo sai yayi laifi tukunna zai tuba a dukkanin mu masu laifi ne dan haka yawan tuba in ka yawaita tuba Allah subhanahu wataala zai soka haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana yake kwatanta mana yadda Allah yake kaunar tuba da masu tuba yake cewa Allah subhanahu wataala ya fi tsananin farin ciki fiye da ɗayan ku da yake akan dabbarsa a dokar daji wannan dabba tana ɗauke da guzurinsa da komai da komai a cikin sahara ya ɗan zauna zai huta sai dabba ta ɓace masa ka a ce kana kan raƙumi a dokar daji cikin sahara ba gida gaba ba gida baya raƙumin ya guje ma in ka ce za ka bi shi ma ai ka janyo kanka mutuwa kan hanya ne gwanda ma ka zauna a bakin bashi an so da ka mutu a ranar gwanda ka mutu a inuwa ko to manza Allah ya ce to mutumin nan ya sallama isa da kawai ya zauna yana jiran mutuwa can buɗe da zai sai ga raƙumin nasa ko dabbar tasa a tsaye a kansa ba abin da ya ciwon kai guzurinsa kaf yana tare ya yi kuwa tsalle ɗaraf ya rike dabba nan saboda tsaban murna sai ce ya Allah lalle na tabbata kai ne bawana ni ne ubangijinka kaga ya canja manzala sai ce akhda min shiddatil farah kalmar da ya faɗa kafirci ce amma ba ita yaniya ba kuskure saboda tsananin farin ciki wato kamar mutumin da ya rasa rayuwarsa kenan kuma ta dawo ko ya fidda rai da rayuwa an ba shi sai kamar an masa kyauta wani sabon rai ne zai ji to manzala ya ce Allah ya fi farin ciki wa ya tuba fiye da wannan mutumin kaga lalle Allah ba so yake wa mutane azaba ba kai laifi ka tuba kuma ya farin ciki da kai ya murna da kai subhanahu ta'ala a gurguje kafin mu babin tuba zan mana tsokaci aka mai kan mutum ya ga wai zunubinsa ya kai girman da ba za a yafe masa ba قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان Allah ya ce faɗa masu yi shela ka kirawo bayina wayanne a yanzu ba bayi ai kirawo salihai ko taqiye ko waliyai ba a ana kiran bayi mabarnata ne Allah ya ce wannan sako ne na musamman a tura shi ga bayi mabarnata masu sabo masu manya-manyan zunubai da ƙanana masu alkaba'ir masu alfawahish masu allamam wanda duk nau'in sabo sun tattara Allah ya ce a kirawo su me za a gaya musu a ce musu jahannama masu a'a yace la ƙana tsumin rahmatullah ka kuɗe be ƙauna daga rahman Allah saboda mai sako na biyu inna Allah yaghfiru ba jami'an Allah yana gabarta zunubai gaba ɗayansu no exception duk yawan sabo duk girman sa Allah subhanahu wataala zai yafi to shi yasa saban da yafi kowanne girma shine kai saban da kake ganin Allah ba zai iya yafe shi ba wato ka nuna saban ka yafi girman rahama Allah kenan Shigo bayan Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahama Allah ta bi komai girma to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba misalin wani mutum da ya kashe mutum 99 mabarnaci ne makashi ne ya kashe 99 sai ya ga wa kansa karatun ta nutsu bai kamata ya ci gaba da haka ba ya kamata ya sa ribas ya koma ya tuba zuwa ga Allah sai fara lalaban ya za a ya tuba ya je ya nemi wani mai bauta mai yawan bauta ya ta malami ne ya masa tambaya shi yasa jahilci yana kisa kamar yadda kashe wannan mai tambayar wanda aka tambaya kai da ya masa tambayar cewa ya za a yi ya kashe mutum tara yana cewa 99 kai kai kai kai wal iyazu billah mutum 99 ɗaya ma an ka kashe Allah ya cika za ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما وما كشف 90 ترى كاي كاي كاي كاي ina ya nuna masa fa'ishi ina masu masgo kawai dole ma jahannama zai tafi ba wata tuba to dai ga ka yace ai gwanda ta more in zaka sha giya ka sha ta dubu tun ya gashi sai na tara gana kawai sai ya cike da shi ya mai da shi na ɗarin duk da haka ya ji dai cewa zuciya tana masa alat cewa lallai ina ba za ta fi a haka bai kuma laliba ko Allah zai sa a dace ya kuma bibiya ya bincika Allah ya taimake shi game da malami shi yasa Allah ya taimaki mutum ya tashi neman ilimi ya fada gurin malamin da ya san me yake to Allah subhanahu wa ta'ala ya masa gamdakatar amma ka fada gurin yan bankaura nan da sai su banka ka dawa Allah ya kiyashe mu mutum ya sake uku daidai daidai ya guda uku idai kawai wani ya ce ya kawo rago ya kawo waye kawo waye ya ci kuɗi kuma ya dalmiya shi yadda ya samu wancan malamin yake ce masa gashi gashi abin da ya faru abin da ya faru ce masa waye sai ya shiga tsakanin Allah da bawansa duk abin da za ka yi ba ruwanka tsakanin Allah da bawa ka ce wani zai shiga aljanna ko wani ba zai shiga ba duk wannan hukuncin ba naka bane duk al'amarin Allah ne ya ga dama ya sa wannan aljanna ya ga dama ya sa wannan auta amma kai me naka kira shari'a ba taka bace ba ba da lada ba naka bane ba da zini ba naka bane inda aljanna a hannun wasu take ai wallahi wasu ba su shiga ba ko haka in wasu wasu su aka ba su ne in charge akan harkar wuta ai ko za a zuba da yawa wani ko sallama ya maka ba amsa ba sai ce ai za mu je ne to shi sa da aljanna da wuta duk ba a hannun kowa take ba ice ba wanda ya sai shiga tsakaninka da rahama Allah ya faɗa masa gashi gashi gashi yadda za ka yi wanda a cikin hadisin abin da za mu ɗauka yana daga cikin abubuwan da suke taimaka mutum gurin tuba barin yanayin da yake janyo waye sabo din isa ya ce masa ya bar wannan garin zuwa wancan garin saboda a nuna maka rahama Allah ya tafi hanya bai karasa ba ya rasu mala'ikun wuta suka yi wuta mala'iku na azaba da mala'ikun rahama ne suna cewa namu ne wannan masu suna namu ne wannan suka ce namu ne me dalilin ku bai taba aikata alkhairi ba ko so daya mala'ikun rahama suka ce mu ma namu ne me dalilin ku ai ya taho ya biyo hanyar tuba to ya za a sai Allah ya turo wani mala'ika a shiga dan adam ya zo ya musu sulhu ya ce to shikenan auna garin mutanen banza da ya baro garin mutanen kirki da ya nufa a auna a gani daga ina ya fi kusa in ya fi kusa da mutanen banza a mai da shi in shiga cikinsu in ya fi kusa da mutanen kirki a kai shi ma in shiga cikinsu kaga wannan ya nuna maka cewa me lalle karin magana na bawo shi abokin barawo eh ba za ka zauna gurin barna kuma ka ce babu kai a ciki ba in dai kana cikin barna kai ma kana da wani kaso na barna shine abin da muka tabbatarwa tun a farkon zaman mu cewa as-sakitu 'anil haqqi shaytanin akhras duk wani wanda ya zauna gurin barna ana barnar bai hana ba bai guje ba to shi ma ya zama kurman shaidan kenan yana da kaso nasa almuhim dai Allah ya ce sai suka umarci wannan kasar ta matsa wannan kuma ta matso inji Allah subhanahu wataala me kun fa kun kenan a ce wa kasa ki matsa ke kuma ki matso wani lamarin sai Allah subhanahu wataala me yake nuna ma wato da an tafi haka kiyasin ma shi wannan mutumin can zai fada ko amma Allah sai ce wannan ta matsa ta mutanen banzan ta ja wannan kuma ta matso da aka auna sai ga ya shiga kaɗan ta mutanen kirkin sa ya ɗan matsa ya fi karkace zuwa gare ta sai mala'ikun rahama suka ɗauke shi me wannan yake nuna ma duk girman ka Allah subhanahu wataala zai yafe masu ka ɗauka ba zai yafe ma ba shine zunubin da ya fi kowanne girma kuma haka karka ji ana ta faɗar rahama Allah ka ana ta faɗar a ka kuma raina zunubin shi ma wannan babban sabo ne mai man sabo ne ba na wasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taran ya wuce wasu kabari daga guda biyu sai ya ce ma la yu'adzaban wannan kabarin guda biyu duk azaba ake musu irin wannan magana ma ba wanda zai iya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake wahayi daga Allah subhanahu wataala wanda ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyuha amma ni da kai ba mu isa mu ce wannan kabarin azaba ake masa ko rahama ba ba mu da hanyar da zamu sani manzo Allah ce innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir azaba ake musu su wannan din da wannan yace kuma abin da ake musu azaba a kansa ba wani babban abu bane ba gurin su bari yace amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima na farkon su aikin sa shine annamimanci hada mutane fada gulma babban abu ne kaji babban sabo ne wanda ya kai wa mutum azaba amma mutane da yawa sun raina shi kawai kai magana ka zo ka ɗau magana wannan kai wancan dan ka haɗa su faɗa in ka fasa ba wani abu da za ka cutar shi kuma wani lokacin kai ba abin da za ka karu da shi wani lokacin masai mutuncin ka ya zube amma sai mutum ya kasa bari to kaje yana cikin abubuwan da suke janyo azaba kabari shi manzo Allah cewa ma yu'adzabani fi kabir ai tarku barin sa ba wani babban abu bane ba a gurin su amma suka kasa bari yace wa amal akhar fa kana la yastatiru min al-bawt nabiyin kuma ya kasance baya suturtuwa in zai bawali kawai ko ina sai buɗe al'aurarsa ba ruwansa a wata ruwaya kuma la zihu min albau ba baya tsaftatuwa ya eh, baya tsarkakuwa daga bawali zai bari bawali ya taba masa jiki amma bai damu ya yi faruwa ko ya wanke ko ya makamantan ba a ga dubi mutum ya zama ko ina zai baje ya bawali wannan ma ya bazo a Kano a ga mutum a kasuwa ba a kasuwa ba ta amma sai tubiya kan rawul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba kunya ba tsoron Allah to kaje yana cikin abubuwan da suke janyo azaba kabari ko kuma mutum kawai ya zo ya fi tsari sardi ya biyar jikinsa shi ma ba zai wanke ba zai komai ba to yana abubuwan da suke janyo azaba kabari wato maganganu dai akan tuba suna da yawa amma dan ina ga a haka mun dan taɓo wani bangare nasa kafin mu wuce waccan ayar dai tunda mun yi bayanin cewa haram ne aga kaza haram ne aga kaza to shin babu inda ya halatta ka kalli mace da gangan kawai daman ka kalle ta nan dan ka kalle ta ko wanda muka ce ya halatta ne ka kalla ba tare da sani ba ko in ka kalla kuma sai ka kaura kanka a yanzu shi addinin musulunci bayan da aka ce zaka iya kallanta daman ka nufi ka kalle ta ne a akwai wasu gurare wanda da su zamu kulle ayar insha Allah na barko akwai gurin khitba gurin me gurin menene al khitba muna da khutba ko muna da khutba al khutba shine kake da al khatib khatibul juma'a khutba kenan da ake yi eh a zuwa ita lecture ana preaching shine khutba amma al khutba neman aure wala junaha alaikum fima arabtum bihi min khutbatin nisa neman aure kenan to a gurin neman aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza khadaba ahadukum al mar'ata faqad na'am ra'at faqad lahu an yura ma yad'uhu ila zawajiha in ɗayan ku zai nemi aure to yana da damar ya kalli abin da zai kira shi zuwa ga auren wannan matar wato kaya aure a dukunkune a zo kawai a shirya aure baka ganta bata ganka ba kuma sai bayan an zo a zo ana da na sani ba na manta wani dattijo mana yara babban malami ne mana ƙura'ani alaran ma ne sosai gangaran ma ake ci a yanzu yana nan amma ya girma sosai to Allah ya yi shi da irin aure saki din nan sosai akwai matar da ya aura ranar da ya shiga ɗakin da ya ganta ya fito shikenan ya sake ta wallahi wata ta yi sati wani makwacinmu ne mana cikin gari duk ba labari ba ne na san akwai matar da wata ta yi kwana uku wata sati wannan dai ita ce ta kowace sa'a ran da ya shiga ɗakin da ya ganta ya fito shikenan sai takardar saki aka tura mata ta yi kuka mata na me laifinta sai ce munafuka ashe ha'inta sa ta yi inda ta yi sai ta ɗauki fitilan an je zancen sai ta sa a gabansa ita kuma ta shiga duhu ita tana kallonsa kenan shi baya kallon ta wace tsohuwa ce inji shi ta yi ta kuka ta ce shekarar ta bakwai ba ta yi aure ba ta yi shirye-shirye ta tura 'yan uwanta dangi daban-daban wasu daga can wasu daga can wasu daga can duk sun zo duk an yi auren a ce ran da aka tare ko kwana bai ba an yi saki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban sai aure ya ce ya zo ya faɗa masa ya ce ka kalle ta ya ce ya ce je kalle ta domin a cikin idan mutanen Madina akwai wani abu na haka shi yasa ake so kafin ai aure lallai miji ya ga mata mata kuma ta ga miji duk su amincewa juna suna son juna shi kenan sai aure amma idan aka yi aure ba a kalli juna ba fa yayi hmm? yayi amma dai an yi risk saboda zaka iya zuwa kaga abin da ba shi kazata ba ko a zo kuma ko da an zauna ita zaman wani gardi mahaifansa suka yi masa aure kasan ana haka sai a ce wani an baka mace kawai sai ka shiga dakin zuwa gawa ce, ita ma sai ya zo za ta gawaye to shi tun daga garin da yake sai yake cewa abokansa wallahi inda ya je ya gaba ta yi ba inda ya je ya gaba ta yi ba to shi ba zai zauna ba kawai koma su zai in ya ciro kayansa daman ya fice ba za su ƙara ganin sa ba a garin labari ka san labari kafin ya zo labarin ya je kunnan ta ita an gaya mata ga abin da ya ce yana zuwa da ya shiga ɗakin ya sallama da ya ganta sai ta ga ya fara warga baki yana murmushi yana aja hula yana waye ta ce aka yi na yi ɗin ne ya ce a kin yi sosai da aniya mako sai ta ce kuma ka gani kuma wallahi ba ka yi min ba ta ce dama ita mutunci ta duba iyaye ana tare tana da manema aka ce mata ta haƙura ga ɗan uwa za a bata ya ce amma ka kuma baka duba wannan ba sai ka turo da cewa inda ba ta yi ba wallahi ficewa za ka da aka ita ma ta fice iyaye ko da aka taro suka ta faɗi ba aka ce ya kina da gaskiya shi kenan almuhim dai addinin musulunci ya yarda cewa kafin ya aure a gani manzo Allah umarni ma yi amma ba sharadi bane saboda cewa yayi saboda wannan shi zai fi ƙara danƙon soyayya ahra an yu'dama bainakuma au kama qala nabi alaihi salatu wasalam shi zai fi ƙara danƙon soyayya wato ya zama auren ya fi daurewa saboda kana ƙaunata tana ƙaunar ku haɗu me kun a ce an haɗa ɗin nan sai a ringa wani abu kaɗan ya faru suka gana to ai ni daman kaza aka yi wani ce shi dole aka yi masa wani ce dam da irin wannan maganganun ba a fatan su shi sa ake so kowa ya zaɓi choice ɗinsa don a zauna lafiya to tun da za a kalla iya ina ne kallon iya ina ya kamata a kalla so nawa za a kalla iya eh, kuma abin yake shine malamai suka saba ne maganganu guda hudu malaman farko suka ce zai kalli fuska ne kawai da tafin hannu shi kenan yayin da zai kalla fuska da iyakan da ken da ake bayani za ta yi masa bayani ko eh hannu kuma zai nuna masa ni'imar jiki shikenan me kuma yake nema bayan wannan wannan jumhurin malamai suna kan wannan malamai na biyu suka ce a zai ga duk abin da ake gani a al'ada kamar ya duk abin da muharramanta za su iya gani kamar ya yanayin shiga ta zaman gida ba shiga ta fita unguwa ba ko haka shiga ta zaman gida ita ce muharramai suke gani duk wanda aka ce menene illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna zuwa karshe kaga ana nufin irin wannan shiga ko to kamar ina da ina kenan zai iya ganin misali wuyan ta kaga a gida bata fiya rufe wuya ba hannu haka wani lokacin ma har da wani bangare na kauri kauri haka kaga duk wannan gurane da adatan sukan bude su a gida to zai iya gani malami na gaba al-auza'i yace a'a zai ga duk abin da yake sha'awa a jikin mace to zai gani amma ban da al'aurat kaga uza ya ja da yawa shi duk abin da ka san kowa akwai abin da yake so ga ya mace wani zai ce shi mai kaza yake so wani zai ce shi mai kaza yake so to duk abin da ka san kana so din nan ka tabbatar akwai shi in ji auza'i kuma sai ka gan shi in ka gani gani ya kori ji shi kenan sai a je abin da za to malaman da suka fi shi kuma barota su malam ibn hazm da dawud zahiri suka ce ai manzo Allah cewa ka je ka kalla abin da zai kirawo ka zuwa ga aurenta idan aka komai ma ka kalla komai ne ga sun su maka wannan fatoro ko su ba za su yi aiki da ita ba wallahi ko su ba za su yi aiki ko za su yi kai kana ganin malami zai fatawa shi ko shi ibn hazm ko da ibn hazm rabu da shi karshe ne shi <laughs> zai iya yi ibn hazm ya karshe ne amma ba na jin ko shi zai amfani da wannan fatawa a kan kansa a ce wani ya zo neman yasa ya ce duk ma abin da yake so ya gani ina shi sa ba duk abin da gadan ce malami ya faɗa za ka ɗauka ba malami mutum ne yana kuskure na daidai ko annabawa ne kawai la suke ma'asumai za wa ko atakum rasul duk abinda ne wa ma ko fakhudhuhu wa ma nahakum anhu shi ma duk abinda duk abinda ya zo muku da shi ku karba gaba daya duk abinda ya hana ku hannu gaba daya annabi kenan amma duk malami duk yanda ya kai da malanta duk yanda ya kai da ilimi da kwakwalwa da hadda da fahimta da basira da zalaka da fasaha da balaga da komai wallahi sai ga wani gurin ya ya kauce in addamtakan nan ta tabbata a kansa su ma'ana ba ai isma ɗin kenan kariya Allah subhanahu ta'ala ya ba su to don haka malamai suke cewa duk wanda yake cewa zai tattara fatoyin malamai ka ɗauki gara basan malam wani ka kuma ɗaukar ta malam wani kuma to gaba ɗaya sai ka waye gari ka tattara sharri gaba ɗaya kanka <coughs> an san me nake son ce wato can malami ya kuskure a gurin wata fatawa misali wannan fatawa da ibn hazm da sirri dawud suka yi sai ka ɗauke ta anan ka kuma zuwa wani bangaren ka samu malamin da ya kuma sassautawa fiye da kowa sai kuma ɗauka fatawarsa to in ka ringa tsintsintar fatawoyin malamai to za ka cattara sharri gaba ɗaya a kanka da wannan fatawar ba na jin akwai wanda zai ji ta ya ji cewa lallai ta masa daidai sai dan kuma daman ɗan tamore ne shi ma kuma kafin ya haihu ko eh, ɗan tamore lokacin da zai nema ba lokacin da za a nema a gurinsa ba to zai iya ɗauka almuhim ba ta bukata ya mata radi wannan fatawa me fatawar da ake akanta shine fatawa ta farko da ta biyu ka kalli fuskarta da tafin hannunta idan zuwa kai zance idan kuma dan sakayewa zaka idan ka ganta sosai fa wannan ma ya halatta ko ya halatta saboda in ka je zance akwai makeup a shafa kaza a shafa kaza a shafa kaza amma watakila ko wani guri da suke zuwa ko gidan gidan ku kowa tana zuwa ka ta aje kaya bai halatta ba in ba neman ta zaka yi da aure ba amma misali ta ta yi waccan shigar da aka faɗa ta al'ada kaga zaka iya ganta naturally ba wani abu da za a yi maka wani dan kwaskwarima ko boye can ko gyara can ko waye to nan babu matsala dan kaga tafin hannunta ko rabin zira'inta ko rabin kauranta haka ko wani gashinta ko makamantansu don nan ba matsala amma fatawa ta uku da ta hudu wannan ba ta kallaye a gurgurde shin ya halatta tunda mana magana kan kallo ya halatta to mutum ya ga hoton wacce zai aura shi ma ya halatta amma sai alura abubuwa guda biyu abubuwa guda biyu kun san hoto da ƙarin gishiri eh hoto da ƙarin gishiri sosai eh sai ya da tsohuwa yarinya eh a gyara shi a sai ta hanci eh a ɗan tsuke baki imana duk ana yi gaba ɗaya mala ya ce kana yi <laughs> to kaga sai ka bi a hankali abin da yasa dama ake cewa kai kai auren sai ka gani saboda kai je ka auri ojoro ko a damfare ka to kuma yanzu ka zo ka biyo ta hoto za a biyo da kai ta nan ne ma na san wanda aka yi auren haka shi mutum ne mai son fara sosai to kuma aka je da aka yi hoton sai aka mai da baka kirin fara tas kuma aka masa hoton ya ringa zumuɗi da ita ce ba ba ita bace ba ita ce a hoton sai dai kawai launi aka canja mata daga baya kuma yanzu har yanzu tsaki yake amma yanzu Allah ya taimaka ba su rabu ba amma an kai shekara sha biyar kullum korafi yake <laughs> almuhim to abu na biyu kuma a hoto shine cutarwa ga ita kanta macen dan ba kowa yake da tsoron Allah ba za a ɗauka hotonta kuma ya tarraba mutane musamman yanzu kyamarori da waye ko sai ga an tura wancan an tura wancan an tura wancan amma dai asali akwai mashru'iyya ya halatta wanda zai aure zai iya ganin matar da za a aura masa hoto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna mata an nuna masa hoton na Aisha a farki ko eh malaika ne ma ya nuna masa da haka duk wannan babu matsala to shin ya halatta ya maimaita gani in gani ya kuma cewa zai kuma gani mana suka ce eh don wani lokacin kallon farko ba zai iya wadata ba zai iya gani ya kuma mai mata gani zuwa inda zai gamsu cewa lallai wani ita ce yake nema ko kuma ba irin ta yake nema ba an gane to daga lokacin da ya gamsu irin wannan yake nema to shikenan daina zuwa kalan ya waje ba a gare shi ko kuma daga lokacin da ya gamsu ba irin wannan yake nema ba shi ma ya hakura ya waje ba a gare shi to amma kaga kenan wannan zai nuna mana zancen da ake zuwa kullun shikenan wai dan za a baka ya sai ya zama kullun sai ka je ko duk sati sai ka je ko duwa sai ka je wannan on islamic ne yayi ba shi da gurbi la mahalla lahu min al-islam la mahalla lahu min al-islam in kuma kai bincike ka gano mana sai ka zo ka kawo ilimi ko gine kowa da inda ya wanka ko amma dai malamai abin da suka ce ru'uyar shar'iyya kenan auren ma za a iya yin sa ko da ba da ru'uyar ba amma ana yi da ru'uyar ne saboda a samu abin da soyayya za ta fi danko ta fi ci gaba shi gani ya tabbatar ita da kanta sai ta fi jin daɗi cewa ya ganta ta yi ko shi ma haka to don haka a zo a ta zance irin wani zancen da ake ga ta yi shekara hudu tana soyayya da wani kuma lokaci ɗaya zuwa bata daga baya kuma wani zo da ba a zancen da shi ba in zo ya aure ta da ta tashi ta kira shi da sunan wancan ai ta famar rigima ana fada to ya ba za ta kira shi da sunan wancan ba shekara hudu ana soyayya shine da ki a ciki to duwanan sabo ne ko kuma za a zo a cewa za a fita da saurayi da budurwa shi ma duwan nan ba musulunci ba ne an gane tsokaci ne yake akan ayoyi da yake da gaba da wannan to shin ita ma tana da dama ta gan shi kamar yadda shi ma yake da dama ya ganta eh mana ita kuwa take da dama an ji malamai me yasa suka ce shi in ba ta yi ba ma wasu marasa tsoron Allah kaga zai hanya hanya mai rabu da ita ko igiya auren a hannunsa take ita kuma an bai mata wafa kaga sai illa masha Allah to wanda ita tunda farko ta gani ta san da wajewa ina ta shiga wata mata aka ce ta aure tunda aka yi mata auren shekara talatin da wani abu ta ce wani abu ya tsaye mata anan bai dire ba ba ta haɗe wani abun ba sai lokacin da aka ce mijin ya rasu da ya da jikoki saboda ba kaunarsa take yi ta ce tun da aka ce ita wannan aka bata wallahi ta ce wannan abin ya tsaye mata a wuya kamar da yadda bakin ciki zo ma kake jin wannan abu ta ce to bai dire ba ta samu sa'ida ta sha iska sosai ba sai da aka zo aka ce ya mutu ayan suka ta ce alhamdulillah ta ce kisu subhanallah umma kuma mai rasu ta ce ai wallahi babanku ba kaunarsa nake ba shekara 30 ina da wani abu haka ake zaune tun da aka ce an aura min shi wani abu ya tsaya min ana to bai dire ba sai yanzu da aka ce ya mutu da ya da jikoki ba da kuma. kaga dai tana da haƙƙi shi yasa mu Allah ce ba za a yi aure ba sai an ji izinin wancan kuma an ji an nemi umarnin wancan to duwai na abuwa ne da ya kamata a sa su a cikin tsarin nema to guri na biyu wani guri na farko kenan da ya kamata ya halatta akwai dokoki da ka'idodi wannan kuma mai neman ƙarin bayani sai da tafan fiƙihu akan ganin mashi da yanayin abin da muke kira zance mai neman karin bayani sai da littafin biki amma dai wannan kaɗan kenan daga ciki yana daga cikin ɗaya da guraren da addinin musulunci ya halatta namiji ya gama ce mace mata ga namiji guri na biyu gurin siye da siyarwa siye da siyarwa da ike buƙatar a san waye siyawa kuma aka siyarwa an gane amma wanda baya buƙata ba za ka ji wannan bayanin namu ka zo duk wata mai niƙabi ta zo gurin ka ta sai yalo ko ɗata ka ce yan ce wanda ya zo sai ko sayarwa sai ya daga an ga waye ba haba da tiro ina ruwan yalo da data da wannan ina ruwan atamfa da sauransu da wannan siye da siyarwa da ya kamata a san waye ya siya waye ya siyar misali siyan gida kaga akan so a san waye in ba ta da wakili ko in tana da wakili ba bukatar wannan sannan da kuma irin shiga makarantu saboda yanayi da ake ciki na tsaro shiga makarantu ga mafi yawanci ana sa sai an kawo passport to nan fasfot din ba ta ce ita ina ta ce yo da niqabi to in kowa ma yayin mai niqabin ai da matan irin su ɗaya kenan ba za a tantance wannan ce ba wannan ce ba kuma identity ake nema ana to nan ma duk irin wannan guraren babu matsala guri na gaba a gurin yin shaida gurin da zai shaida musamman mutum ne mai ƙurilla mai waye ya ga ana alfasha wal iyadu billah sai ga shi sai ya je ya kai rahoto to ga sai ya ga waye da waye suke yi ko to anan ma malamai suka ce in ya gani babu komai na guri na gaba da ya kamata shine gurin darura me gurin darura kamar mace ce ta accident ko mota ta fada wani rami to za ku tsamo ta ba a bukata ce wai ba za ka taba ta ba ko ba za ka ganta ba a duk wani abu kawai nan dan ba bukata ba sha'awa ce ta kai ka ba dama me yasa ka hana kallon ne saboda ka kai ga barna nan kuma gyara ne ta fada ruwa gida ya kama da wuta ko ma ya take je ka surota an gane eh daga baya kuma sai a sanya zaya amma za ta mutu tana neman ta halaka kana san cewa kai sai an nemi tukunna kaza sai muharrami ya maka izini sai kaga ai ba larura ta so ba kenan amma larura ta zo dona ad-darurat tubihu al-mahdhurat akwai da gurare da yawa a gurguje sai mu tsaya ga wannan aya a haka abinda muka karanta na cikin dokokin ayar suna da tarin yawa Allah ka ba mu ikon aiki da shi wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun al'aran ma zai karanta mana ayoyin gaba mu samu abin da muka samu a ciki إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يؤذيهم الله الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم فاكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحرشنا إن أردنا تحرشنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن بإكراههن غفور رحيم أحسنت بارك Allah ya ce wa an kihul ayama ku aurar da gauraye minkum a cikinku wasalihina da nagartattu ko kuma wanda suka dace min ibadikum daga bayinku wa ima'ikum bayinku maza ibadikum wa ima'ikum da bayinku mata ku yangunku in yakunu fuqara'a in har kallon talauci kuke musu kudan talakawa ne fallahu yughnihim min fadli Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta shi daga falalarsa zai azurta su daga falalarsa wallahu wasi'un alim Allah kuma shine mai yalwa mai ilimi mai yalwata arziki mai kuma yalwar arzikin mai ilimi walyasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan wanda ba su da halin yin aure Si kokari su kakkame su samu iffa su tsare kansu daga duk hanyoyin da za su kai su zuwa ga fadawa ga abinda Allah ya haramta wato wala yasta'fifil ladina tana daidai da qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil ya yaghuddna min absarihin wa yahfazu da wa yahfazna da wala ta taqrabu zina shine ma'anar wala yasta'fifil ladina hatta yughni hatta yughniyahumullahu min fadli sikakkame su kare kansu sai Allah ya azurta su daga falalarsa والذين يبتغون الكتاب ما سنيمان كي مسو مكاتبة فكاتبوهم to ku yi musu mukataba din me mukataba shine yarjejeniya tsakanin bawa da me shi wallazina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum masu neman ai musu mukataba a cikin bayinku me mukataba shine yarjejeniya tsakanin bawa da ubangidansa shi ubangidan ba 'yan tashi ya kai tsaye ba amma shi bawan zai ce a kulle yarjejeniya kai mun kuɗi na in biya ka tunda da an bayi siyan su ake hada ko to kenan yanzu kai nawa kake ganin zaka sai da ni yace kaza to shi kenan zan baka a hankali to sai ai ba a rubuta yarjejeniya da shaidu da komai shi wannan bawan zai ringa bada kaza duk lokaci kaza to da haka da haka hayya biya in ya gama biya ya zama da shi Allah ce buhum lalle ai mukataban nan in alimtum fihim khairan in kun hango wani alkhairi tare da su wa atuhum kuma ku ba su agaji da tallafi min malillahi allati atakum min malillahi allazi atakum daga dukiyar Allah subhanahu wataala wadda ya baku sanan wala tukrihu fatayatikum kuma kakku tilasta ‘yan matanku da bayanku, alal bigha'i a kan yin zina, in aradna tahassunan idan sun zo ka in sun so kamewa, an ce in sun so, in ba su zo ba. Eh, in suna son su kame, to wa ku tilasta musu akan sai zina in ba su zo ba. akwai hadfu ai in aradna wa illam yuridna an gane sun so ko ba su so ba ka a tilasta musu litabtagu arad alhayati ad-dunya dan neman dan wani taba shi na duniya wa man yukrihunna dukkan wanda ya ringa tilasta musu akan yin zina. fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim hakika Allah bayan tilasta musu da yayi mai gafara ne mai jin kai wannan fasara aya kenan kalma ɗaya bayan ɗaya kaga Allah subhanahu wataala ya umarni da ai aure a cikin alkur'ani kuma ya umarni da aurar ya yi umarni da kuma kar a auri wasu nau'i na ma'aurata ya yi kuma umarni da ka aura wasu nau'i na ma'aurata sannan Allah subhanahu wataala ya bamu labarin cewa annabawa ma sun yi aure sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk wanda ma ya dauke kansa daga tsarin aure baya tare mu a gurguje wani ayar kamar yadda muka ba ayar da ta gabace su za mu bi daki daki da ɗauko mu ɗauki falalar aure aure ibara ce mai falalar gaske ibara ce mai falalar gaske ala ce wala qad na rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya haƙiƙa mun turo manzanni kafin kai annabi Muhammad ko mun sanya musu azwajan mata na aure wa dhurriyya da yara 'ya'ya kenan dukkan wanda ya ƙi bin hanyar aure akan cewa tsarki ne da shi to nan ba tsarki ne shi ba na jisa ce ma da shi in dai wajen tsaba ya tsarkaka ne yake so ya bi hanyar da ba ta aure ba ce shi kan ba zai aure ba saboda shi sufi ne ko shi tsalle ne ko shi an gane to inda nan ta ne ai ya kauce hanyar tsarki waye ya fi annaba tsarki Allah ce to laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum mu muka sa musu azwajan wa dhurriya to Allah subhanahu wa ta'ala yana kuma cewa cikin Qur'ani fankihu ma taba ku wanda suka yi muku dadi a zuciyarku wanda suka kwanta muku a rai minan nisa'i daga cikin mata ba ma aure ɗaya ba matna bibi biyu wa thulatha uku uku uku wa ruba' huru hurhudu wato malam wani da malam wani da malam wani kasance suna matan su biyu da malam wani da malam wani da malam wani uku uku da malam wani da malam wani da malam wani suna sun zama janar hurhudu igiyar su da a kabarar su sun gura daka fa in khiftum alla ta'dilu in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba kai ba kwararren namiji bane kai ba tsayayye bane eh baka da dakewa ba za ka iya yin siyasar gidanka ba ba za ka iya shugabancin cikin gidanka ba kana ganin kai mata biyu ko uku ko hudu akwai matsala za ka karkata ba za ka iya tafi da gidan ba gidan ya ma yawa yanzu kuma sai ga masu mata ɗaya fa kuma hajji ke riƙewa wanda kasa mulkin mata biyu haya mulki miliyoyin mutane Allahul musta'an Allah ya ce fa in khiftum alla ta'dilu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba in kun aure biyun ko ukun ko hudun fawahidatan sai ku takaita kan guda ɗaya au ma malakat aymanukum mun ɗayan ma ba da hali to sai a zabi baiwa in a lokacin bayan ne in kuma bayan zuwa ne ba sai ka runguma azumi eh ai tayi ko wa man lam yastadifu alaihi bisau Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa min ayati ana khalaqalakum min anfusikum azwajan yana cikin alamomin da yake nuna girman Allah a kanku nema da za ku kalla ku ga ba za ku iya ƙididdige alfanunta ba shine mai an khalaqa lakum ya halatta muku min anfusikum daga cikin irinku yanayi irin naku jinsinku wa ya halatta muku azwajan mata na aure litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa zuwa gare su don da ba shi da aure nutsuwarsa da gaggiya ce gaskiya saboda haka Allah ya ce litaskunu ilaiha Allah da ya ce halicci annabi Adam sai ce wa ja'ala ha zawjaha liyaskuna kuna ilaiha na haka dumar aure nutsosa ragaggiya ce akan mai aure sannan waje ala baina kun mawadatan wa rahama muna fatan Allah ya nutsar da ba su nutse ba a samu nutsuwa <laughs> Matasan mu maza da mata yace waje ala baina kun mawadatan wa rahama isa kauna da rahama a tsakaninku kaga akwai sakina akwai mawadda akwai rahama ita inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun hakika cikin wannan akwai ayoyi alamomi da suke nuna girman Allah amma ga mutane masu tunani sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane mutum uku suka zo gidan manzon Allah suke tambaya ya ibadar manzon Allah take ne alaihi salatu wasalam da aka ba su labari sai suka ji kamar sun raina suna ganin an ce annabi ne ya kamata ya zama kamar sufi qiyamul layl kawai azumi kawai ba aure ba wasa ba dariya ko ganshi ko ne yaushe kaya dukun dukun e eh, zakiru yace Allahu wai shi wani washi zakiru saboda tsaba zikiri man ka ce wani ba zikira ba zai ce an ba eh, in ya ce na am yayi abin da ba zikiri ba sai in ka ce wani sai ce Allahu <laughs> shine ya amsa ma <laughs> to su haka suka taya su zo su ga irin wannan da aka fara musu sai ɗayan ya ce kawai amma ana faƙumun laila abadan ɗan ya ce shi ƙiyamun laila zai ta yi har abada shi kuma ɗan ya ce ana fa asumu dahara kullahu ko fa asumu abadan zan ta yin azumi shi ma ba sha shi kuma ɗan ya ce amma ana fa'a ta nisa falata ta zawaju abadan ya ce to shi kuma zai ƙaura cewa mata ba zai aure ba har abada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo aka fada masa sai ya baci sai hudu ba ta tashi sai ya ce ina wasu mutane sun ce kaza da kaza da kaza to ku sani amma wallahi inni la atqakum lillahi wa akhshakum la yace wallahi na fi ku kiyaye dokokin Allah kuma na fi ku shayin Allah subhanahu wataala na fi ku tsoronsa wato dai da farko ma ya fara gyara mutane cewa wai taqwa ba yana nufin shine ka haramta abin da Allah ya halatta ma ba taqwa ba shine haramta abin da Allah me ya halatta ma ba shine gyaran farko ya nabi kuma sai ke cewa amma ana fa asumu wa uftir wa aqumu wa arqud wa atazawwaju nisa yace in ku kun dauki wannan layin to ku sani ni ga na shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga layinsa yace asumu wa uftir nakan yi azumi kuma nakan sha Eh, ya zama ko da yaushe baya azumi ba layin manzon Allah bane kuma ko da yaushe azumi shi ma ba layin manzon Allah bane eh, ya me layin manzon Allah wata ran a taba kaza wata ran a taba kaza wata ran ya ta azumi a ce kawai ya kwambi kan bai sha ruwa ba wata ran kuma ya ta sha ruwa ce ya kwambi bai azumi ba yace wa aqumu wa arqud kuma ina qiyamul layl kuma ina bacci kowanne ana yi kamar yadda qiyamul layl yake ibada shi ma baccin ibada ne kai yanzu ka daina bacci ba zarewa zaka fara yi ba wallahi ka jaraba gani kai sati baka yi bacci ba mun baka wasa ba sai ka fara shi yasa shi ma ɗaya daga cikin magabata yake cewa inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati yace ina ina neman ladan bacci na a gurin Allah kamar yadda yake neman ladan qiyamul layl na daga cikin magabata wato kamar yadda yake zuwa ya qiyamul layl don ya samu lada haka yake kwantawa ya bacci shi ma dan ya samu lada saboda tsawon fahimtar da yawa irin wannan hadisi na manzon Allah wa aqumu nakan yi qiyamul layli wa arqud kuma nakan yi bacci yace sanan wa atazawajun nisa ina auren mata sanan sai kawo shahararriyar kalmar nan tasa wacce kowa ya sani faman ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata to nan baya tare da inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce ragiba fi ya so abu kenan in an ce ragiba an ya ki kenan duk kalmar ragiba ce me yake canja mata ma'ana shine fi ko an in ka ce fi soyayya an kiyayya to shi yasa wacin aya wa targhabuna an tankihuhunna kaga sai aka cire fi din ko an shi yasa malaman tafsiri da suka yi sabani an gane wa targhabuna an tankihuhunna ba a ce an an tankihuhunna ba ko fi an tankihuhunna shi yasa sabani malaman tafsiri akai an gane to shine manzo Allah ce man raghiba an sunnati duk wanda ya kyamaci sunnata fa laysa minni baya tare da ni to wannan ya shiga ba wai babin aure ba ko a kowane babi ka kyamaci sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka tare shi to duk wanda ya zo cewa rashin yin aure shine waliyantaka shine sufantaka wannan ƙarya ce wannan ƙarya ce asali rahabaniya ce wannan kuma ta kiristoci su su malace ce ma alaihim ibtada'uha bid'anto ta suka yi kirkiro ta suka yi ma ka tabana alaihim ba wajabta musu muka ba a gurguje dai wani hadisin kenan akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tazawwaju alwadud waluda tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah yace ku auri alwaduda en soyayya aure na soyayya manzo Allah baya soyayya aure na kiyayya shine daga alwuddu ne ko innahu rahimun wadud Allah kenan yana so ana sansa. sa shine soyayya ka so a so ka shine wuddu shine waje ala bainakum mawaddatan da makaranta da su shine maza ce ku auri wayanda kuke so suke son ku alwaluda ko masu haihuwa me yasa yace fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyama saboda zan yi zan yi alfakari da ku a tsakanin al'ummatai ranar alkiyama wani hadisin ba kamar yadda muka fahimce shi ba mutum kawai sai dai ya ta aure ya aura ya aura ya aura ya ta haihuwa kuma duk ya ki musu tarbiyya duk su taso da oko da mada kuma ya ce ya Allah ce ta alwadu da alwaluda to manzala ba zai alfakari da yan shaye-shaye ba ba zai alfakari da yan daudu ba ba zai alfakari da yan daba ba ba zai alfakari da wanda ba musulmai ba arna ba su ga sunan da suna to zalla arafi eh wata ran su sallah wata ran su ki ka sai me suke yan zaune gari banza duk manzala ba zai alfakari da irin wani ba wanda manzala zai alfakari su shine salihai masu bin sunnan manzala sau da kafa wato duk wanda zaka haifa ka tabbatar zaka iya musu me tarbiya in kai musu kai aure ka haifi yara kai musu tarbiya to ana fatan manzala zai alfakari da kai ranar alkiyama me dai muke so mu kawo a cikin manzala ce ku yi aure ko ai aure ya ga yana cikin sunan manzala sau sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin manzala da yake cewa ya ma'ashara shabab hadisi ne mai kaisa akwai sababul wurud ga hadisi kamar yadda muke da sabon nuzul ga aya wani lokaci ibn mas'ud radiyallahu anhu a zamanin khilafatin sayyidina usman radiyallahu anhu ma jami'an sai ibn mas'ud lokacin matarsa ta rasu sai khalifa sayyidina usman yaga ibn mas'ud ya dan canja haka bayan sun zo da ɗaliban sa alqama ɗalibin ibn mas'ud ne babban tabi'i ne bayan an gaisa sai shi khalifa ya so a dan kebe tun tsofaffin sabiquna awwaluna min muhajirin wal ansar aka tsofin abin da duk ga shugaba ya zo ba ana so a ɗan kebe ko za a yi wata hirar ya tsokana tsokana haka ka san ko da yaushe ba a rabu da wannan wanda kuka yarinta da shi ko bayan an girma duk shekarun da aka zaga an haɗu ɗin nan akan so yara su ɗan kaushe na ɗan tsokanin juna sai a ɗan tana juna baya haka sai ga an samu raha to sai shi usman yake cewa alkama ya ɗan yi gaba sai ibn masu ya ce ai babu kuma alkama ne ai babban ɗalibi ne shi alƙama shi kawai rakodin ɗan ibn mas'ud yake hatta kai da kama duk ilimin da yake nema a gurin ibn mas'ud za ka iya samu a gurin alƙama saboda yanda yake lazimta ibn mas'ud komai yayi zai kofa ya rakodin ya aje saboda ya rawaita ya ba jama'a shi yasa ke sanar duk ilimin da yake gurin ibn mas'ud ko shi a gurin alƙama to sai sai na usman yake tambaye cewa ya ba abdurrahman me zai hana ma'aura maka yan budurwa budurwa ne haka wacce za ta dan tuna maka baya haka dan samartaka ta dan dawo sai ibn masud yake cewa ai tunda ka faɗa haka ai naji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija' yace ayatin da ka faɗa ka naji manzo Allah yana cewa ya ma'ashar shabab ya ku taron matasa man istata'a minkum alba'ata duk wanda ya samu damar yin aure yana da lafiyar jiki yana da abin da zai iya biyan sadaki da sauransu to falyatazawwaj sai ya aure wa man lam yastati ya karfe aure shine asalin jimanzo Allah inda ya ka samu dama me damar ba digiri bane ba na ɗaya ko na biyu ko na uku eh ba wai aikin da kake nema ba ko a aiki da kana da shi ba aikin da kake so ba kai yanzu kana da aikin dubu talatin ko hamsin kai kuma ka so sai ka samu aikin dubu ɗari da wani abu za ka yi aure ana samun haka da yawa ko white collar job ke cewa ko menene eh kana da aiki amma kare na shi so kake wai sai ka sami ka kana da istida'a da yawa da yawa mutane da yawa matasa yanzu suna da istida'a wallahi ta inda ka san muna da istida'a amma muke kin yin aure musamman na birni ka je kawai ka gani wanda bai kai ka bai kama kaba kama matan sabi ko uku wani dan garo ya kama ruwa ko shekarun jiya wace ne nake cewa ya zubo da kila kana da aure ce mata na uku in ga shi bai fi malam sa'an dinnan ba matan sa uku na ce ka zama gasu kaji masu cika aiki na masana wasu lasa <laughs> na'am kuma zama su suke lafiya fa ba yan ƙarya bane ba su ɗora kansu na aiki ba amma ba kai ba ce kai nan wasu lasa a cikin birni ba eh ka zo kai ta walagigi da yayan mutane a zo a ta yin irin ta aure aure nan da ake yi kaga mutum sana'a sabbe ta kai ya rike kansa ba ma wata kila shekaran kansa amma sa uku duk a gidajen haya kowace tana ce da kanta ana ta fama yara su rasa ya za su <clears throat> wani lokacin uwa ta ce sai ta dauki kwano su tafi bara a tsan goma su ana cewa yan gida amma suna bara irin wannan bai dace ba addinin musulunci almuhim dai ya ce kumul ba ta alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu dama a cikin koyi aure gobe insha Allah za mu ji me hukuncin aure shin wajibi ne in an ce hukuncin aure wajibi ne idan ka samu dama baka yi auren ba me kake zunubi kake samu ko an gane idan kuma an ce ba wajibi ne duk zamu ji dai gobe insha Allah mu zo bayanin hukuncin aure fanki hulin da ake faɗa da wa ankihu da falyatazawwaj duk da muke karanta me hukuncin su ai umarni ne mun faɗa kuma asul fil amri al wujub manzo Allah ce wa man lam yastati' wanda kuma yana sha'awar auren amma ba shi da dama yace fa alaihi bis sawm da farko tukuna yin auren fa innahu aghaddu lil basari yin auren shi zai fi taimaka maka ka rintse idonka tunda Allah ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ka faɗa mu me su ringa rintse ido to me aure sai ya fi mara aure yin wannan ibadar a cikin nutsuwa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ibada ta rintse ido rashin kalle-kalle wanda zai fi yin ta sosai shine mai aure shine fa innahu aghaddu lil basari saboda aure ya fi taimaka maka ka rintse idon ka daina kalle-kalle sosai wa ahsanu lil farji kuma ya fi taimaka mutum gurin kare kansa daga fadawa sabon Allah subhanahu wataala ce wa su yastati wanda kuma bai samu dama ba saboda ba shi da kuɗi ko saboda yana ta fama da yin karatu ko saboda yana ta bin process yana gini ko yana waye dai process da ake bi na shirin yin aure to manzo Allah ya ce ya zai ce fa alaihi sai ya ringa yawaita yin azumi fa innahu lahu wija saboda azumi zai iya kasance masa kariya wanda zai ce maka in yi azumi yana kara majin sha'awa fiye da a shi azumi ai ko da yaushe kana ji a cikin ibada kai to wannan rigakafin da yake ma kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun zaka in kana azumi kafiyon karatun qur'ani kafiyon istighfar kafiyon kaza kafiyon la lazibta masallaci to na abin ake so a ranga tana ma wato duk abin da zai dauke maka hankali da kan sabo me ko in ka cika koshi da ka cika koshi dama abin da ka fara sai hamma sai tunanin ɗaya bangaren da sauransu to wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umarni na gaba falala ta gaba da aure yake da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa yace kaza sadaka ne kaza sadaka ne kaza sadaka ne yace wa fi bud'i ahadikum sadaqa kai mutun ya tara da iyalin sama sadaka ne wato ga ina mutun ya samu wannan banda cikin aure in ka ci da ita sadaka ka shayar da sadaka gurin da take zaune in haya kake biya duk kwaddalolin nan ladan sadaka Allah subhanahu wataala yake rubuta ma idan kuka yi hira sadaka in kai mata murmushi sadaka in ka zauna in ka kalle ta tunda in ka kalli matar banza zunubi ne in kuma ka kalli matar ka sadaka in ta sa jambaki sadaka ta sa hoda sadaka ta sa jagira sadaka ta a taimaki sadaka in ta tsangala kaya ta sa mini sadaka duk abin da ta sa sadaka ne eh a dama wa za ta wato <laughs> eh a yana nufin dama a cikin gidan ita da mai gidan nata ko dai in kuka yi wannan sadaka hatta luqumata taj'aluha fi fi imra'atik kai loma da zaka dauko ma ka saka a bakin matarka in ka ba zahirin hadisi ko zahirin hadisi cewa ka dauko loma ka sako ka saka a bakinta shi ma sadaka ne duk gaba ɗaya wala lululu wala lunku mata duka matarka wannan ba matsala duk da hadisi yana nufin ciyarwa ko amma kuma zahirin ma ba abin kaga ana nufin ka samar da ciyarwa kuma har ma wani gata kake mata kuma yana cikin khairiyar da manzo Allah yake faɗa an gane to inda mazala ce kai mutum ya tara da iyalinsa ma a samu kusanta ta aure shi ma sadaka ne shi ne sabai suke mamaki kawai lallai addinin musulunci abin da yawa gara basar da yawa take ya zai a ce ka biya sha'awarka abin da kana so fa ka san wasu sun dauka wai abin da kake samu lada shine abin da kake ki in ka sha wahala shine ka samu lada a ba haka bane abin da duk Allah yake so ya da shi shine abin da ake samu lada akai ko ka ji dadin sa ko baka ji dadi ba kaga yanzu azumi wani lokacin mutum yakan sha wahala shi ma aikin lada ne to haka shi ma wancan da zaka je ka ji daɗi sosai kana so kana komai to shi ma duk kuma aikin lada ne saboda mai Allah ya yarda da wannan kuma ya yarda da wancan haka me aikin sabo shi ma duk abin da Allah yake ki ko ka sha wahala ko ka sha daɗi ko da ka sha wahala in yanzu mutum ya je tsakiyar rana ya tsaya ya ce a matsayin bauta kaga zai sha wahala ko ba zai sha ba kuma zai samu zunubi da Allah bai umarce shi da yi wannan ba an gane to shi ne sabai suka mamaki suka ce ah ya rasulullah ayati ahaduna shahawata yanzu ɗayan mu zai zo biya bukatarsa yayi biya sha'awarsa amma kuma ya zama ya samu lada manzo Allah ya ce afara'aytum law wada'a fi haram akana alaihi wizr ya kuke ganin inda zai je haram zai samu zunubi ko ba zai samu ba suka ce zai samu ya ce kazalika idza wada'a fi halal wannan shine mafhumul mukhalafa kenan ji malaman usul fiqh haka in ya sa halal zai samu lada kaga manzo Allah ke cewa ad-dunya mata'a duniya gaba ɗaya dan jin daɗi ne ta baka lashe wani hadisi mun shawuce shi ma a cikin darsin namu yace amma wa khairu mata'iha jin daɗin da yafi kowanne a duniya shine al-mar'atu salihah mutum Allah ya azurta shi da mace ta gari Allah ya matan musalaha masu neman aure kuma Allah ya ba su mata gari wallahi akwai wani bawan Allah da na sani talaka ne sosai talaka da ma'anar kalma ma kuwa amma yanzu wani lokacin sai same ne ta gode wa Allah ice wallahi malam in na koma gida ban je da wani abu mata ta hakuri take bani ita za ta kwantar masa da hankali cewa ai menene haka duniya take wata ranka samu wata ranka rasa Malam abubakar ya san shi ice shi a duniya bai san wani abu da Allah ya hore masa in banda matarsa da Allah ya hore ice da kuma wuya a je gidan ba a samu abin da za a ci ba kuma komai ya kai ba ta rainawa ita shi ka inda Allah ya shi da talauci ba Allah ya shi da mata ta garba ta ta hawan jini ya kama shi wallahi to shi yasa wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah mafi jin dadin duniya shi mace ta gari kai mata fa akwai wadda za ka yi kuɗi ka daɗe kana neman kuɗi Allah ya hore ma ka tara ka zo ka zamo kana ganin ka gwangwaje ka zaɓo wacce kake ganin Za ka ji daɗin duniya da kai da ita ka kawo ta ita kuma ta ringa ganin ai ita lokaci yayi da zaka tafi ka ban mata dukiyar ta ji daɗi da wani ko ba yi saboda ba ta garba ce da yawa da yawa suna haka ko kuma ana ganin cewa yanzu in albashinka ya kai wani mataki yanzu fada za ka fasa kawai abubuwan da gwamnati za ta biya ka yana da yawa kagan ka fasa ita za ta nemi wani duk da kilimin ɗinsa shi kenan ita zai ta ji daɗin wannan shi sa mace ta garba abin da ya fita mala. ba ka da security a rayuwarka kana da hatsari a rayuwarka ma karan kanta in ba ka da mata ta gari labarai kala kala da suke nuna maka cewa mace ta gari yanzu wani lokacin abinci ma zaka cin ka da mace ta gari wallahi hankalinka a tashe ki wani ba zai iya ci abinci kadai ba sai sun ci tare ko kuma ya tattara ‘ya'yansu da ya san tana ƙauna a ci tare amma ta ajiye abincin ya ci shi kadai ba zai iya ba saboda bai da ita ba ko da yaushe sai ta dan kurba tukunna ta washi tabbas shi yasa maza Allah ce wa khairu mata'iha duk wanda kake gani duk jin dadin da kake da shi baka da mata ta gari to jin dadin ka ragagge ne da maza Allah ce wa khairu mata'iha mafi jin dadin rayuwar duniya shine almar'atu salihah mace ta gari to wanda ba shi da mata kuma fa bai ba san ana jin dadi a duniya ba kenan ko jin daɗin da ya fi kowane manzo ana ce jin daɗin duniya da na taɓa ka lashe ne mata'a wani jin daɗi na lokaci kaɗan mai wucewa to amma duk da ƙarancinsa wanda ya fi kowanne wa khairu ha almar'atu saliha mace ta gari kaga wanda ba shi da matan ma zancen jin daɗin ma bai taso balantana ce ko to kuma wanda yake da ita din ma an ba ta gari bace to shi ma bai san jin daɗin duniya ba wanda dai san jin daɗin duniya ya san cewa mace ta gari ita ce jin daɗin duniya da ya fi kowanne wallahi a wani abin hadisi idan nadarta ilaha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa maliha wace in ka kalle ta za ta faranta ma in ka tafi za ta kiyaye maka duke ka ta kiyaye maka mutuncinta in ka mata umarni kuma za ta cika aiki Allah ka ba mu mata nagari ka ƙaro matan musalaha mu ma ka sa mu zama nagarin mu ma mu zama nagari kamar yadda muke so mu sami tagari a gurguje hadisin da muka ayatan da muka kawo fanki huma tsaba lakum yana kiyo mu tsokaci a gurguje minti daya da lokacin mai da Allah ce ku auri bibiyu uku uku hudu ku auri bibiyu idan kuna da halin da za ku ci da su ko kuna da halin da za ku tafatar da su kuna da inda za ku ajiye su mu kaga sa ma mun ba mu tsawwala ba da yawa amma hujurat annabi yake ba ga cewa baitu baitu aisha baitu hafsa ko wato kowanne bangaren bangare ne ita na musamman dakunan ta ban dakin ta kitchen dinta dan sauransu amu ba wuce ma ya yaurata abin ba kuma za a yi kamarin fa kasuwa ga dakin wannan ga dakin wannan ko ba ruwansu tunda matan mu ba su da kishi mai yawa yanzu laraba a ce an yi wannan ga wannan ta ai za a yi kisan kai kuwa <laughs> wala wasu kisan kai za a yi sosai don wasu kan yi auren ma shekara shekaru ɗaya ba ta sani ba wani lokacin ma kafin a sani din sai an je kotu an yi waye an yi waye za a sanar da kotu ta cewa koda na mutu faɗina da wata matar eh amma ita wacce da yanta ba su sani ba to mu alhamdulillah har yanzu a nan bangaren mun fi su addini ko mun fi su ba mun fi su addini a nan bangaren matan mu Allah ya saka musu da alkhairi sai ga uwar gida amarya na cin abinci tare ko ba a samu tana ce mata yaya ana dasawa almuhim dai a samu musu da gurin zama sannan kuma sannan za ka iya tafi da siyasarsu ba za ka bar ɗaya ta mallake gidan ba ta ringa sa tana hanawa ha a ringa zalunta wacan to in kai haka kuwa ka karkata zuwa ɗaya za ka tashi da paralyze a ranar lahira da an ga shanyayye mai ba hannu ba kafa to shine wanda ya karkata zuwa ɗaya daga cikin matansa kalmar matsina sulata ruba tana nufin wasu daga cikinmu suna da biyu wasu suna da uku ko wasu suna da hurhudu ba wai kai kadai in ka tashi yin aure wani lokacin ka aure biyu biyu in ka tashi kara wani lokacin ka aure uku uku in ka tashi kara wani lokacin ka aure hurhudu kamar wani wanda yake da damsul basirati ko amina ne ko ina ne ya fahimta ko akwai wani yanzu haka a Najeriya matan sauran 80 ne ko nawa saboda shi ya fahimci haka an ce masna to in ka tashi yin wani lokacin ka tashi aure kai wasu biyu biyu set set biyu biyu haka wani lokacin kuma ka set uku uku akwai wani malami ma da ya rasu shi ma shahararre ne sosai dan kasuwa ne kuma yana kilamin din addini shi ma kusan haka ya fahimta amma shi inda yake shi ba irin wancan yake ba shi inda yake matarsa ta farko ita ce ake tare dindindin to lokacin sai aure biyu sai auro biyu masana kenan ko kuma ya saki uku ɗazu na ce isaki biyu wato ya auro biyu ko ya saki uku lokaci ɗaya kuma auro uku lokaci ɗaya duk wannan fahimta ba haka ake nufi ba ana nufin wasu daga cikin kun kana da dama ka aure biyu kana da dama ka aure uku kana da dama ka aure hudu daga hudu shikenan idan ko ka tabbatar ba za ka yi adalci ba to sai ka tsaya akan guda ɗaya in guda ɗaya ma baka da hali shine au ma malakat aymanukum an gane ayoyin ko magana aure yanzu yau ne muka sa dan ba kuma sannan da alƙawarin da muka yana ga kwana nawa ne tafsirin ashirin ta kuma da mun so a ce an gama surar yanzu ban sanya abin yake ba watakila sai mun tuntuɓi sama ya abin zai kasance Allahul musta'an amma na tabbatar ayoyin nan da wuya a ce mun kammala su kafin kafin lokacin ya kare ko ayar da muka shiga ma in ba kuma hakura zamu da ita ba amma tana da abuwa masu tarin yawa an fara tunanin gama aya ba Allah wani akwai tambaya gurguje ya ce ɗazu ne bayanin hoto za ka yi ganin ta a hoto ya ce akwai malamin da suke haramta hoto ya halancin haka yake malami baya halattawa kuma baya haramtawa ba wanda ya isa ya halatta ko ya haramta sai Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Ali bin Hatim yazo yaji manzo Allah cewa yana karanta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sai Adi yake cewa manzo Allah ai ba haka bane ba manzo Allah ba ma bauta musu ai mu dauke su a matsayin alloli ba sai manzo Allah ke cewa ba su kasance suna halatta muku abin da Allah ya haramta ba ku karba ya ce eh kuma su haramta su halatta muku abin da Allah ya haramta sannan kuma su haramta muku abin da Allah ya halatta ya ce eh to na shine bautar ai to haka malami baya haramtawa sai dai fahimci kaza a matsayin haram an gane eh akwai hadisai manzo Allah sallallahu alaihi da yawa da suka zo da ayoyi da suka nuna hoto as-sura ina jin karatun mu na kwana hudu suka wuce mun faɗi cewa wasu kalmomin suna da ma'ana a zamanin manzo Allah zamanin kawo wahayi daga baya kuma ma'anar su ta karu ko wata ma'anar ta karu akan ma'anar su wani lokacin kuma ga cewa ma'anar su ma ta zama ta bambanta ma'anar da muke da ita a yanzu larabcin zamani ya bambanta da ma'ana waccan a zamanin da manzo Allah ya magana akan asuwar da musawwirun surar da ake nufi shine sassaƙawa ko zanawa an gane surar sassaƙawa ko zanawa to wannan hadisan duk da suka kwaranyo suka zo aka zo zamanin hoto wannan na kyamara ko na bidiyo kaga shi ma ana kiransa da sura kuma ana kiran mai ɗauka wata musawir kuma ana kiran alaka at-taswir surantawar duk kuma ma'anar ta ɗauka a asalin larabcin to shin zai karɓi hukuncin wannan ko ba zai karɓa ba to shine malamai suka yi sabani shine wannan malaman da suka fahimta wannan suka ce ai sura sura ce kawai kuma suka bada wancan hukunci amma malamai suka suka duba sosai suka ga cewa me wancan kwaikwaya ake ko ya sunan ka ne al'amin wancan kwaikwayo ka zai malam al'amin kana zaune sai a ringa kallon giran al'amin ana rubuta an gane ko ana kallon ka ana sassakawa a kalle ka a sassaka a kalle ka a sassaka wannan kuma kai din ne al'amin kawai inuwa ka za a tsare a yanzu ko a tsare ta tsaya cak ko kuma a tsare ta kana jujjuyawa wata tsaya cak shine hoto ko wanda kuma take jujjuya shine bidiyo ba kai din bane ban ka gani amma ino ka ce aka tsare kaga ba ta cikin kwaikwayon halitta Allah halitta Allah ce ko ake nuna kamar yana da daidai da a ce ka duba madubi cikin suka nushi mudu ka ce la'ana Allahul musau an gane kuma ya kowancan zamanin ana duba dubi ko an gane to da haka shine malamai da yawa kuma suna kan wannan fatawar ta biyu da yawa Sheikh Ibn Uthaymin shi ma yana ganin wannan ra'ayi duk da wasu malaman sun zafafa kasan wani lokacin kuma ana duba illar shi kansa wani hoton da muke yi shi dan yana da dawabit shi ma ji malamai akwai ka'idodi duk wanda ya tabbatar an dauki hotonsa za a girmama to ya shiga cikin wancan saboda zai iya kaiwa zuwa ga shirka kuma daman asalin haramta abin ai shine gujewa shirka ko wala ya yaghuthu wa yuqa wa nasra wa qad adallu kathira asali wayannan mutanen kirki ne salihan bayan Allah amma da suka rasu sai ka ce kawai za a yi rashi yanzu ya yi ba san su ba jikokin ba za su san su ba ya za a yi to a sassaka irin su mana sai ka sassaka a ranar ganin su ana tunawa da Allah ana tunawa da girman Allah ana ɗauka izina sai lokaci ya tafi lokaci ya tafi lokaci ya tafi wannan suka mutu wanda suka zo bayan su shaɗan ya ce musu wannan fa su iyayen ku suke bautawa daga na ka samu asalin bauta gumaka ka gani to kuma yanzu ga akwai hotunan da suka haramta ko ta wannan babu tunda wani yana siyo hoto ya sa a jikin motarsa ko yasa a sauran gidansa a ce hoton wane ne in barawa ya shigo koma daga sai ya ce kai koma shi nan suka koma wai hoton zai ce kai koma a yanzu haka akwai sauna a aƙidar wani kuma shi hoton ya ce a rarraba fi alika a kofar gidan kowa sarka jariya wani liƙa hoton wani a kofar gidanka da akwai su ba wallahi ana yi a cikin garin kanan nan ba kuma kaga irin wannan ya haramta sanan kai hoton mataka ko hoton wani naka a tube wanda duk za a gani duk wannan haramun ne ya gudu duk ta shiga cikin wannan su kan suka ce in kana neman nazaha masu wannan ra'ayin na karshe da muka ce mana kansa in kana so ka zama ka kubuta addinin ka sosai i zama ba ka yin hotoran damali sai akwai bukata an gane wallahu a'lam to muka ce za mu bude tambayoyin za mu kai wa shida bismillah Daurin aure ta yanar gizo ya halatta daurin aure abin da ake bukata yarda shaidu waliyi da siga an gane kaga ana neman mahalli azzauju wazzauja sana arrida yarda tarafain sana asiga alqabul الطلب والقبول الإيجاب والقبول أها سنن shaidu sadaki ko mun faɗi wayannan sadaki to wayannan aka same su ɗaura aure ya tabbata ko a directly ko indirectly ko ana tare physically ko ana tare ta yanar gizo ko a waya ko ma a menene in dai an tabbatar mai bayarwa ya nema mai karɓar ya karɓa zai ce ina neman wance wacce abau waliyancinka shi kuma ya ce na aura ma aure ya ɗauru akan sadaki kaza ba to aure ya dauru an ba da sadakin ko ba a ba da shi ba baya hana aure ya dauru shine ma'anar laqadan ba ajalan ba naqadan daga naqad ko nuqud gasu cash naqadan ajalin kuma ila ajalin musamman an gane to an aka ce akan sadaki kaza sadakin ma in an ambaci kaza ne ba matsala amma ba ambace shi ba shine sadaqul mithl da malam fiqh suke faɗa eh an ta sai a kimanta irin ta no ake bata sadaki din mu ba sadakul misli a ƙasa Hausa ba ruwan mu ba sadakul misli ba wani qualification din take duba ai mata sadaki ba kawai abin da Allah ya hore wa miji ya kawo kai muna da kana'a da yawa fa Allah ka kara mana kana'a ma ruwan mu na wani sadakul misli inda mutum zai yanke sadaki masa ta cinikin izza yi ko ah wani sadakin ya ce dubu kaza an gane wannan to shaidu ko fa shaidu su ake ko shaidu ko tashiri me tashiri ya da abin kowa da kowa ya ji an gane to shi sa an fi so kafin a tare a tabbatar da shaidu in an daura auren aure ya dauru ko da babu shaidu ka gane ko da ba shaidu daga baya sai a shaida musu sai a ce wani ku shaida cewa na ba wance wani ku shaida na ba wani auren yata don haka ba ce dole sai an yi shi physically ba an gane abin da ake bukata kawai ka neman aurenta a gurin ta kuma ya baka shi kenan da wannan sharan da muka bayyana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh